ليس يضيء ما يتحمل المتحمل Jadi ini Jadi والرب ليس يضيء ما يتحمل المتحملون لأجله من شان نغازوا عشان يلاقوا اي غازوا عشان نعم يدون كلام الشرعي والله سبحانه وتعالى أكرم أكرم من أن يضيء ما يتحمله عبده بعدله من شؤون تحمله مرارة الضريبة والصبر مع كثرة الأعداء وقلة الأنصار مما يدل على صدق يقينه بالله عز وجل فدي الله تبارك وتعالى يا وجهي أكرم يا بي ya wuce min an yadi amma ya ta'ammalu abdu ya banzantar da abin da bawansa ya dauka ta gani Allah ya wuce ainihin gaban ya sha wahala a kansa ya sha wahala a kansa ya wuce ba Allah ya fi kusan ba a gaban ɗan siyasa ne ko siyasa Aje kai wahala kai wahala kai wahala ka gama wahalan kai maka irin wani fatali kai maka irin wani fatali ko saboda haka nan haka amma Allah ya haka a ce a je daga mutum ya eh, shi ma har suka ni shahada ta siyasa a je a yi sare-sare a yi kashe-kashe sai dai in babba ne ƙaura ne daga cikin ƙauraye ya mutu sai gwamna ya zo tariya Karena itu ta'aziyya yayi alƙawarin ya ɗauki nauyin iyalan alam. su da shan su a ƴaƴansa su balaga a jami'a su da wane ne ɗin su amma yanzu ga miliyan ɗaya a fara na ba in yi karko karɓi miliyan ɗaya ɗin nan dama ku ɓoye ta da ku ce saura na zuwa a'a hain da dia shi kenan dia. Yang na miliyan ɗaya da shahada Allah wanda ya mutu gaba ɗaya ma shi rai da dindin ke ta taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwa bal ahya'un 'inda rabbihim duk wanda ya mutu a kan addini gaba ɗaya shi ya tsallake shi ta wahala ta duniya ya wuce ta ya wuce ta an riga kawai an karba amma kan kisan shahadan shahadar siyasa مشيرين بكذا يمكن انت شهاده تجوز هو استهزاز دون هذا الشيء اي ابين حكى شيء بس وانا ما اقول بما كنت انت ما بدل هذه حقيقيه الناس عندي ان انواط كمتا كمتا الى كذا عنده بن بركضاني كمتا هنا ان شاء الله اذو اخابيني ان ابي تعبو akramu min an uh, Allah ya wuce ainihin ya tozartar da ma ya tahammalu abdu abun da bawa ke fama da shi da ajalihi min shi'udi na harkoki duk abun da muke yin dan Allah ba zai tozartar da ina ta kama to gaskiya ne ko saki jike mu ci gaba da bautan Allah iya karfin mu duk abin da muka tsako na addini mu yi shi dangar mu tsaya mu karanci addinin nan gadan gadan na riba mu sabe ba fatahamiluhu mararatar rida ainihin maratar da wasabari ada haka nan hammalahu dai wanda ya ɗauke shi abun mararatar rida daɗin yarda abun wasabaru ma a kasar fil'ada wa killatil ansar gaba mai taimakon kan da za ka koma gida ka ce gidan gashi gashi an min kaza ce to kai ne an ce ma ka rabu da mutane nan an ce ma ka rabu da wani ne yanzu wani da bai shiga cikin su ba ina zama salanya ba mu ka ka ja mana ja ma ka ce gida kara nesa da gidan sai dai Allah ya taimake ka da iyaye wannan naka ba a magana fa amma wanda ba a shiga ne ba an fi jin tsoron wanda ba mai taimakon shi مجلة الأنصار مما يدل ya صدق يقينه بالله yana rike da abun da kacin wannan abun duka ya jure wannan yana nuna ya yadda da Allah wa kuwati ma'rifatihi da karfin sanayyarsa wa maqabu wa mahabbatihi da hasabihi min ad-dulli daidai da shi na karfatuwa wal gurbati illatu ansarihi karancin masu taimakonsa daidai yadda ake ci masa mutunci daidai yadda aka rike shi daidai karancin mabiyansa gana da hafilin shirki a cikin rundunoni na shirka alati ta ga zuhu shirka kan ba da shirka a wannan kamar ana yin canji wayannan za zama sai wancan su tasu wayannan sun wayan wayancan sai su tasu kana fama da sufayen an jima yan daba sun taso masu kangalai wandan nan sun ne masu kyawai babu tauri ko gari, don mu nuna su akwai tauri wancan daga nan su taso wannan fata ba ce ta kaga kuma gwamnati ta taso ta ce mu ba za a yi mana wannan abu ba wannan abin kawai sau ake a rusa duk tsarin da aka yi sai ina ba hutu Sallaka ba mu jurewa asabat ainihin eh, ta gazuhu firkatan ba da firkasi ma raja an hu firka cikin wannan firkan ko an da aka ko an yi kaza sun koma wa fatko firkatan ukura sai ga wata kuma sabuwa ko mutum ya fitine ka misalin na ce maka ga wani munafiki ya fitine ka duk inda kai yana magana a ko magana ta tasiri a kanka sai ya mutu ya kamata ka yi kai baki cikin mutuwa sa kai wanda ina ma an kale shi ba iya faɗa da shi na gama training faɗa da shi sai wani sabo ya sabo shi wannan sabo da yanzu za ka fara sabon training faɗa da shi kuma faɗan kala kala ne shi kuma yanzu wannan ta za ka bullo masa ta ina aka samu sababbi zai yi aiki da wa'ancan tsofaffi ko ko an aka da sababbi ne su ma wa'ancan sai su tashi masu goyon bayan tsohon su ma su taho don dukkan su ba mai neman cikin nasara da zaune bai ga gari ba ba za ka taɓa sanin wannan ba sai ka tashi ka ce za ka yi kuma ka kama da gaske da dankalin sai ka runguma da gaske abin da ka ɗauka kai na sai ka ce nasawa ba wai ka zo ana cikin addinin ba ta ka ta ba kayar kauce an zama na cikin yi kayar kauce ka rike shi irin yadda kake rikon shagon ka ka taba ganin mutum ya yi fushi da shagon sa har abada kwanci kamalu kamalu dini kana fushi da shagon ka ban sani ba kwanan da shago ko ba shago yake da shi ba dai ba uku amma dai ya kamata kan zabu yau amma ko akwai lokacin da in an je in an je ko ba amma a nan ba a can a gida in aka je aikin ka bi ne tabawa na ki ta ce to ni zan koma a koma wajen shago na to ba zai rike maganan wurin in wanda ke rike da wurin ke ma ya bari wannan ma ya bari wannan ma ya bari da rike su kan wurin zai ramu rushe a kai sai sa aika gana su ba mu da wani abu da kamai mai a aji ko wata cibiya ta mu ta wuce dai masu ci da cibiyan suna nan idan tana aihuwa su ci gaba da ce ba ta aihuwa kawai kama gaban gabansa yau ina gumin kwaleji Allah ake kiyaye ba ta a irin eh, idan ya ce baka za ta fi da miliyan ɗari shekara miliyan ɗari ko kuma ya kamata dubi aji nawa ne a ciki ɗalibai nawa za ta ce nawa ne a cikin wurin nan kuma inda an gyara daga nan ake iban ƴaƴa ana wasu su kai su kano wasu su kai su kafir wasu su kai su kai kaza wasu su yi menene kaza wani iba a je a kai su wuri kaza inda da wannan wani ina biyan bukata da ba ba wani wuri ba ina za ka je da aure ba akwai biyan bukata bisa kullum abun da ke damun su kai kun ga mu ma ƙarshen ƙarshen ta kenan shi ne makoman mu shi ne makoman mu da menene ta wanda ka zai ce ya za a yi haka ake zuga na ciki ma me ake ba ku ya kamata ka za a ke ba ku ya kamata ka za a ke ba ku wanda kuma mai ce musa ya kamata yanzu an tana karɓar albashi ya kamata an daina karɓar albashi ya kamata yanzu duk an samu na Allah kowa ya nemo inda zai ci abinci a ci gaba da ginawa a haka ba haka za mu tsaya ba muna da bukatan wata rana a ce mu samu kaman kuloti ɗari mu tara kan suna a ciki sauran waɗannan yan cibiyoyi mu basu wurin tsere ne yan wasu wurin menene yan wasu ana tura su a cikin muna da kuloti ɗari biyu to na cikin abasa su an ta cikin ma ana ce musu sai yanzu aka zauna kawai a cikin kaba ma ka dinga wahalar da kanka nan eh, ga kuɗi ana samu sai dai aka ce so a banza na na yi mamaki wani bawan Allah da faɗi min wata magana shi bai san ya je wajen hirai je shi bai cikin mutanen banza amma hirai je hirai je a wurin hirai ɗan kowannan labari Mm, na ce yanzu gine kashe kuɗi da ake banza a fargaban shi inda ake maka tudu ne aka yi kai da yafi kusan kwazazzaba ko ba kusa ne ba na gaya muku su yawancin kwazazzan yin da ake aikin ka ake wani zai zai so yanzu ka dubi aikin banza kwazazzabai ana kashe kuɗi a kwazazzabai inda misalin a nan tudu aka samu a da yafi wurin hira yi wata ba ya daga cikin masu sababin amma zama da mutanen banza ya kullo wannan bayyuwa yi kalli abin da aiki ba ike masa a yanayin aikin banza da aka za a ci bayar. fi idan na sa kafa kafa sa ta yi na in na ce kafa ta zai mai da kafa ko talaka da mai yi dai malaka ta yi ina da tabbacin sa sai dai allahu alamu ya mafi su dori amma dai ni ina ganin wanda wannan tunda muna tare da shi ya ta san shekara hamsin akwai min wannan magana na ce kai yanayi yana haɗi amma kaga da na haɗi yanzu na yawo ko ta ƙi narkewa ta fi jiki hmm? malam alama ai wa'inda ma har ka tsaya ma ka ba su an fata a wasu lokaci me ma bai an kabata da na rike sunan ta zabbar da ke maka wace ba ka na san ya fi jin daɗin zabbar suna da ya su ai wannan in ka ba shi an sama ka ban ka wata mutumin da bai iya rikon gidan shi ba rikon gidan shi ba bai iya rikon gidan shi ba mutumin da bai iya zuwa ibiya kuɗin makaranta a kan shi sai haka zauna ka za ka na tattar baki da shi ba ɓata lokaci ba ai wannan in ya san aka kalle shi idan za ka kalle shi sai kai wannan aikin a bari a koma can nan ne zai yi amsa zai ji amsa hatta fa yanzu kai wannan in na mutu za su kora ina gidan sama kusa da gidan jibirin kuloti biyu ne a wurin nan sun ma wuce biyu saboda albarkacin rami mun samu ƙarin wajen kafa goma abubuwa dinga rikici da lasu na ce a ah, malam sai ka tsara ba mu da guje je ba malam da na shafa shi ke nan aka wari da aka ba mu abincin a haka wani yaro na ba na ce masa ga takardun ga ofan wuri ne au ga takardun guda biyu maza maza ka je ka ci gaba da aiki sai na je ya sa a kasuwa zai sayar da su samu irin wajen eh, GRM gumin nan a cikin sai a yi gini a wurin yaushe za a ja kai yara rai na ji labarin na shakka min takarduna takardun na ɗauka na bashi ije yi ta tabu ci gaba da cin abun nan mu da mun dauka ma aka samu ofan shi kenan an gama ashe da sauran tsalle shi wancan ta kota kada ce gashi malam na ce ta kuma gashi a tabbata kokari da wadda to yanzu wa'annan ne za ka mutu a bari ita su dole a dinga gaya muku wannan magana ko da yadda za a yi kila ya lallata ya masu zuciya su kai suna jin wannan magana kila a samu wanda zai rike amma kawai ka kuɓina halatta na shi kallo wanda suka wannan in da su ci ba su ta tunanin wani abu a yi za ku yi mamakin yaron da zai sai masu na da ya ga mutum ya ci na bashi albashi ya wuce albashi shi ma ya rika shi ba ya riga ya a ba wani a sake naɗawa ya ce da ya ko? babu فصل هذه الك... يعني كده سنكو فصل هذا الكثير المهيبي الكثير المهيد بن ما هذا يا كلي يا بلي إلا دي وانا كسر كيلا تنجيف جيفني المهيد كوكيلا دقافك أفكيني روا كيمبايا المهيد الجناحي وكافكيني ما أما يلقاه من أعدائه أبن ريكي حرام جماعة شيدك مكيانسا الذين لا حصر لهم وانتباسوا عددي مع تطول العمل وبعد العهد بالقرون ما ينزع من قرون المفضلة الفاضلة ولهذا تراه في صبر على أداء أعدائه كالعابد على جمره كما وانت كده دوشي وترى في أعشائه إن تكليش ذاك غاشك عن جنس العرب متفكدة بالنسي من الحزن والألم والله سبحانه هو الذي يعلم ma في قلبي Allah kai ya san abin da yake a zuciyarsa abin da ke fama da shi min umurin azima la ya kadiru kadaraha ba mai iya fatan kwatanta girman abin da ke ciki Isa kalli na gaban kan. Korin azima آية كبيرة قدرها ما أتي أبن إكسكي إلا هو سبحانه ألا كأي سنوتا بإكي كنتا الله يسن أبن إكي جي إذ هو موليها ومعطيها من شين يباير شين يكسر فيه فيه كو فيه بر ووفاء وتوحيد وهو معطيها فيه بر ووفاء وتوحيد وإخلاص وصبر ورضا وشكر بشيء باشي وإنا وإرفان وتحكيم للسنة والقرآن فسبحان مولى الفضل كيف أشياء تقدم عبادة لنا والإيثان الذي قسم الفضل بين عباده ya raba kyauta tsakanin bayinsa bilkisti al-jizan wal badali a indahu ya saɗi zawahir amali ba zahirin ayyuka ne ba kaddalla bal bima taqumu Alayhi, min haqa'iq al-iman saboda abin da yake zo da su ne na haƙiƙanin imani fahiya ta kafa wasu imani da fifitan juna fil kulli bi kadri ma yakunu fi qalbi daidai abin da ke cikin zuciya صاحبها من الإخلاص واليقين na kaɗaita Allah yi domin Allah da sakankan cewa wal khawfu da tsoron azabarsa wal mahabbatu tadallulu lahu wal khawfu ila akhir hatta inna rajulaini har za ka samu mutane biyu da ya kuna ne sukan kasance fi salatin ma ruku'uhuma wahidu sujuduhuma wahidu wa anna bayna salatayhima amma takane sallolin su kama bayna samai wal ardi saboda wannan domin Allah yake yana neman yadda Allah wancan ko kushar Allah farki fa idahuma ba shine can hadisin ma ban kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu kaman kana hijratuhu li dunya yusibuha hijratuhu ila ma hajara shi kaga ai aiki da aka yi amma tsakanin su kamar sama da ƙasa fa ihdahuma addaha sahibuha fi khushu'in wa khashyatin wa hudur qalbihi da halartar zuciyarsa Allah wal ukhra gudan ko addaha sahibuha wa huwa sahib yana shagali jafili an salatihi inna ma yi addiyar harakatu bil jawarihi yana sallah ne kawai ya yi ruku daga bakuwa ya ɗaga ya su ya zauna ba a kawalan yana tasbihohi ba mai sun ma mai yake faɗi ba su bisani kuna an yi kuna da aljanani bai na hatai ne darjatai ne idan maratibi a tsakanin wannan martaba guda biyu akwai matsayoyi maratibai ba la hasara lahu fayakunu baina thawabi hadhihi wa tilka sai ya zama tsakanin ladan wannan da wancan min darajati ma la yuhsihi illa Allah wa hadha qada'uhu wa fadluhu wannan kyauta ne da Allah da a alladhi qasamahu baina halil fadli khalqihi wanda ya raba shi tsakanin halittu da kyautarsa وهذه حكمته البالغة أنا هي في التفاوت وجه نون بمبنشي أنا درجات الأعمال في الإحسان وتفاوتها في فيتا أي كان تبعا لذلك أنا في الجزاء قال تعالى ولكل درجات مما عملوا هو من هذا مرتبو منك من ذلك بقدر ما تفعلنا قالوا ما تتمنى وليوفيهم أعمالهم بين ذاك أي أيقنص وهم لا يظلمون قال سبحانه من سورة آل عمران هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون شو إن الدرجة دي نقول الله كما حلنا قال لك لا شيء مهم da lima